بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكا godiya ta الله سبحانه وتعالى wanda ya nuna mana wannan lokaci mai tara albarka wannan safiya ta lahadi ta kuma goma sha shida ga watan safar a wannan shekara ta tara, daidai da safiyar da ta yi daidai da biyar ga watan goma sha ɗaya a shekara ta sha 2017 miladi muna cikin littafin muwaƙa wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya al tariƙar ubaidullah ibn yahya allafi kuma wannan shine darasinmu na 150 cikin muna cikin kundi na goma sha bakwai kundi da yake magana akan abin da ya shafi zakka kuma zakka rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar shishike ce shishike daga cikin shika-shikan addinin musulunci sannan muna magana akan abin da ya shafi zakar hatsi zakar amfanin gona wannan ku ya zo ne bayan da muka yi magana akan abin da ya shafi zakar kuɗi sannan muka biyo da magana akan abin da ya shafi zakar dabbobi yanzu gashi mun zo muna magana akan abin da ya shafi zakka ta amfanin gona za mu tashi a babi na ashirin wannan babi na ashirin ya ce babu zakatul hububi wa zaitun babu zakatul hubub wa zaitun wannan babi zai yi magana ne akan abin da ya shafi zakar al-hubub abubuwan da suke hatsi shine hubub hatsi kullum da ke ko domin da zaran ka ce hatsi mai sauraron ka ya san kana nufin hatsi da ake ci amma an ka ce hubub kwaya za ka yi bayani ina fatan kun gane ko inda ka ce hatsi abubuwan da duk hatsi duk hatsi abin nan abubuwa da ake ci shinkafa masara dawa gero kaza ai duk kaga hatsi ne to zakarsu ɗaya kenan was zaitun da kuma zakar zaitun wa tini was zaitun wa tsoro sini to shi az zaitun din shi ma kuma da zakarsa kenan babin yana magana kan zakar abubuwa guda biyu abu na farko al'ubub sai kuma abu na biyu zaitun duk waɗannan ayyuka ne noma ne na gona kayan gona ne kullum da ke ko duk waɗannan kayayyaki ne na noma da ake yin su قال رحمه حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الزيتون فقال فيه العشر قال عبيد الله ابن يحيى الليثي عبيد الله ابن يحيى الليثي يجي حدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي المصمودي يا كرنت الدنيا ونّا daga malik ibn anas wannan ji da ke ko ya karantar da ni wannan daga malik ibn anas shi yahya ibn yahya al-laythi shi ya kira rawil muwatta wanda ya ruwaici muwatta a wurin yahya ibn yahya a wurin malik ibn anas a wurin malik ibn anas shi kuma ubaidullah ibn yahya al-laythi ya ruwaici muwatta a wurinsa daman ka san karatun riwayar ka riwaya a wurin wani wani mai riwaya a wurinka darasinmu na 150 kenan muke a yau a cikin darussa 150 nawa ka hallara mhm. za su kenan thuluth kenan eh, thuluthan kenan ya zama thuluth ne baka hallara ba kai a thuluth a yawa thuluthu kasir wanda ya halarci 150 ya halarci 100 wanda ya yi amsar fa yana da yawa ya hausa ɗin hamsin fa one sat mm-hmm. nawa ka hallara ah. ka ce nawa ka hallara ya ɗari talatin kai 135 to kaga ya ɗan fara rafa'awa kenan kai kuma fa yau wato shi kenan ya ce shi da 150 ne la'alla sai ka na Eh, ke nawa kallana zai kai nawa a cikin 150 yau dai na 150 muke yi ba kana rubuta ba mun ci darasi na kaza sai ka lissafa su da a to aikin daga haɗu kaɗan yi sama su insha قال حدثني يحيى عن مالك يتي يحيى ابن يحيى الليثي يحيى ابن يحيى الليثي يا رسول شكرا 234 an malik daga malaminsa malik ibn anas imamu la'imma imamu darul hijra alimul madina wa muftil haramai shi ya kira alimul madina shi ya kira kuma muftil haramai ya rasu a shekara ta 179 annahu lalle shi malik ibn anas sa'ala ibn shihab ya tambayi malaminsa ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri an zaitun dangane da zaitun akwai zakka ko babu الزيتون فقال سي, ما سي ابن شهاب الزهري يباش أمسا يتي فيه العشر الزيتون أكوي العشر لا يبص غوما وانتين تكينا لا يبص غوما zaitun ɗin da ka samu a gonarka za ka raba shi gida goma ne sai ka ɗauki ɗaya ka fitar da shi zakka tara kuma ka riƙe muddin ya kai a hamsatu ausa muddin ya kai wuski guda goma kuma idan ya zama noman eh wuski biyar muddin ya kai wuski biyar za ka raba gida goma ka ɗauki tara ka ba da zakka ɗaya idan ya zama da noman damuna ne ƙwala maliku rahimahullah wa inna ma yi ukhadhu min zaituni al'ushru ba da an yi usara wa yablugu zaitunuhu khamsata awsuq fama lam yablugh zaitunuhu khamsata awsuqin fala zakata fi والزيتون بمنزلة النخيل ما كان منه سقته السماء والعيون أو كان بعلا ففيه العشر وما كان يسقى بالنضح ففيه نصف العشر ولا يخرس شيء من الزيتون في شجره قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي وإنما يؤخذ من الزيتون العشر أبن سني كوي أنا كرأن زكاني idan daga wanda ya noma zaitun ana karɓar zakar al'ushuru ɗaya bisa goma ana karɓar zakar ɗaya bisa goma a raba abin, a raba zaitun ɗin gida goma sai a karɓi ɗaya shine mai shine zakka goma tara shine nashi kun ya nuna zakka ba haraji ba ce ina da da damana Don yadda kake ganin ana ta'amuli da masu haraji da kuma zakka za ga akwai bambanci nesa ba kusa ba ba an shar'anta zakka ba ne don a kwace wa mutum abin da ya mallaka domin inda don a kwace ne to da ba a ce a goma ka ba da ɗaya ka riƙe tara ba ina fatan kun yi tonar da kyau da a watan shekara ba a ce ka yi azumi wata ɗaya ka sha ruwa wata sha ɗaya ba ba ka bada sai a ce azumi wata sha ɗaya ka sha ruwa wata ɗaya ban ka sai aka ce azumin ramadan wata ɗaya ka sha ruwan ka tsawon waɗannan kwanaki sai dai za ka yi nafila da sauransu kwanaci da ke kwaso daga duk wanda aka ce noman damana ya raba abin da ya noma gida goma ya ɗauki ɗaya ya bayar zakka ya riƙe tara shi kuma ka san ba a yi wannan da niyyar a ce wai za a kwace abin da ya noma ba ka wannan zunzurutun adalci malik ya ce wa inna ma yukhadhu min zaitun al'ushur ana karban abin da mutum ya noma na zaitun ne al'ushuru ka lura da kyau in aka ce al'ushuru ɗaya bisa goma a raba abin da aka noma gida goma a ɗauki ɗaya shine al'ushuru alhumusu ɗaya bisa biyar asudusu ɗaya bisa shida asubu'u ɗaya bisa bakwai asumunu ɗaya bisa takwas a tus'u ɗaya bisa tara kwana ji da ke ko amma a gado mana da alfulus ɗaya bisa uku arrubu'u ɗaya bisa hudu babu alhumus a gado a gado babu alhumus sai dai asudus ɗaya bisa shida babu asubu'u sai dai asumunu ɗaya bisa takwas sai kuma babu a tus'u a gado sai dai babu kuma al'ushur kun gane ko to amma a zakka muna da al'ushur babu a tus'u a zakka sannan kuma a humusi na arrikaz shi kuma muna da alhumus ko wa fil rikazi wa fil rikazi al ma'ana dai ga ci a fulus ɗaya bisa uku a rubu a raba gida hudu a ɗauki ɗaya alhumus a raba biyar a ɗauki ɗaya wannan ɗaya ne humus hakan nan a sudus a raba gida shida a ɗauki ɗaya in ga zan ci asubu a raba gida bakwai a ɗauki ɗaya wannan ɗaya sunan shi asubu ko ka an ci asumunu a raba gida takwas a ɗauki ɗaya wannan ɗaya shi ne a asumunu ina fatan kuna ji da ke yi رحمه za a karɓi zakan ne bayan an أن an أم an أم sai tuke nan. bayan an matse tun da bayan an matse ne a mai kenan za a karɓi zakar a mai a man shi zaitun za a karɓi zakar lura da kyau ku a man zaitun za a karɓi zakar zaitun wa ya bulugu zaitunuhu waye ya bulugu zaitunuhu hamsata ausu zaitun ɗin ya zama ya kai wuski ya kai wuski biyar fa malam ya wa zaitunuhu khamsata awsam abinda zaitun man nashi bai kai uski biyar ba fala zakata fihi babu ciki babu zaka a ciki saboda daman ka'ida shine in ya kai uski biyar a noman damina za a ba da al'ushar a noman rani nisful ushar amma dai ma'auni shine kai ya kai uski biyar wa zaitunu shi kuma zaitun zilatin na ke matsayin shi matsayin dabino ne kullura matsayin shi matsayin dabino min wajihi yana da alaka da dabino min wajihi bai shi da alaka da dabino min wajihi ka kiyaye wannan da kyau ta fuskar sai idan ya kai wuski biyar za a noma kaga yana da alaka da wanda kuma duk hatsi haka duk abin da ake ci za a mai zaka sai ya kai wuski biyar daya ta fuskar da yake da alaƙa da dabino malam zai ambata mana ta fuskar da bai da alaƙa da dabino malam zai ambata mana malam ya ce wasu zaitunu bi manzilatin na kai zaitun kamar dabino ne kenan dai ba dabino ba ne kamar dabino ne ma kana minhu sakatu sama duk abin da sama ta shayar da shi duk zaitunin duk zaitun ɗin da sama ta shayar da shi ma'ana ya sha ruwan sama kuna ji da kyau wal uyunu ko da kuma abin da ya sha ruwa na idan ruwa kamar yadda muka yi magana a darussan farko farko na zakar dabbobi na zakar amfanin gona akwai idan ruwa akwai wuraren da suke suna da idan ruwa kawai haka za ka gan shi tsawon shekara ruwa ne yake taɓaɓɓulowa ko daga ƙasar ruwan yake fitowa ko daga dutse ruwan yake fitowa haka za ka ga ruwa yana ta fitowa duk za ka ga nan ake sha to idan ya zama idan idan wannan idan ruwan ne suka samu kawai haka yake ta fitowa ta gonarsu ya bi sai dai kawai mutum ya girbe ya sake shuka wani rani da damuna to a wannan al'ashuru zai fitar wana jina da ke ko al'ashuru zai fitar ko da da rani ne saboda ai ba wata wahala ya yi ta a zo a gani ba Shi ne wal'uyun auka na ba'alan ko kuma ya sha daga jijiyoyinsa ne ko amfanin gonan ya sha daga jijiyoyi ya yi kusa da wata madatsar ruwa sai zama na danshi kawai danshi sanyi kawai ya shayar da shi shi kawai gonar shi kawai amfaninsa kawai in ya sha sanyi shi kenan sai dai a girbi a sake ɗebo wani ai gaga akwai masara 'yan rani akwai masara 'yan damana kullum da kyau masara 'yan rani ana mata zakka masara 'yan damana ana mata zakka malik ibn anas ya ce idan zaitunin da ka shuka ya zamana ya sha ruwan sama ne ko ya sha ruwa ne na idon ruwa ko kuma ya sha ruwa ne daga jijiyoyinsa fafihil ushuru a nan zaitun ɗin yana da ɗaya bisa goma abin da ka noma shi za ka fitar zakka ɗaya bisa goma abin da aka noma shi ne zakka wa ma na yusqa bin nadhi amma abin da ake zaitun ɗin da ake shayar da shi bin nadhi bin natuhi mun san mun yi magana aka ce an natuhu a babin noma lura da ke ko a noma idan ka ji an ce an natuhu shine ruwan da ake yayyafawa ruwa da ake yayyafawa shi ko ruwa da ake yayyafawa za a ga raƙuma ne suke janyo shi isa ake kira raƙuma da suna an raƙuma da take janyo ruwa ko kuma za a ga wani shine asali dai raƙuma da take janyo ruwa daga rijiya ko daga wani dam ko daga wasu wurare sai ya zo ana kiran eh, sa shi ma da yake wannan aiki ana kiran shi da annadhi za ga waɗansu wuraren da dabbobi suke amfani waɗansu wuraren kuma da eh, abin nan eh, jigo ake kiran shi ko jigo jigo ake amfani da shi yanzu da aka samu ci gaba za ga wasu wuraren da janareto suke amfani kullum da ke ko za ga sun shigo birni an sai janareto an sai mai sai a sa janareton a sama ko dai a samu wani wuri a sa shi sai a sa pipe wani bututun ruwa a sa wani daga ya shiga can cikin ruwa a sa wani kuma sama sai ga wannan injin shi ke janyo ruwan shi kuma sarkin noma gogon yana sama yana daidaita inda ruwan zai bi kun da ke to duk wannan shayarwar da aka yi da noman rani ta hanyar ka yi amfani da jigo ko ka yi amfani da saniya ko ka yi amfani da raƙuma wurin janyo ruwan ko ka yi amfani da janareto tunda kaga akwai kudin sayan janareta ɗaya kenan akwai mai da janareton yake sha kun lura da ke ko kuma ka yi da ƙarfin ka ne akwai wanda yake shi zai da ƙarfin shi zai je ya shiga ruwan ya ɗebo ya zo ya zuba shi sai a dinga daidaitawa duk dai wanda yi irin wannan fafihe nisful ushir to zai ba da rabin ɗaya bisa goma kun lura da ke ko rabin ɗaya bisa goma idan ya noma masara 'yar damuna buhu goma kaga zai ba da buhu ɗaya ne kun lura da ke ko ya noma masara buhu goma noman damuna zai ba da noman rani ne ce noman damuna zai ba da zakar masara buhu ɗaya idan da rani ne ya yi masara 'yan rani wannan noman da muka faɗa zai ba da rabin buhu shi ne zakar buhu goma idan ya noma masara 'yan damuna abin nan 'yan damuna buhu ashirin zai ba da buhu biyu zakka idan ya noma masara buhu ashirin noman rani zai ba da buhu ɗaya kullum da ke ko to haka shi ma na zaitun yake da muke magana a kan shi haka na zaitun yake wannan idan an sami idan an sami zaitun din da mai idan an sami zaitun din da mai sai a fitar da zakar a mai din idan ba a samu zaitun din da mai ba sai a fitar da a kudi a kudinsa za a fitar zakar zaitun din ba zaitun din za ka dauka ka baya ba don wani ga ɗauki zaitun din ka bashi ta hana shi da aiki yanzu a ɗauki a gushi a baka eh wanda za a baiwa a gushi a nan asalin shi a cikinmu nan a bashi a gushi ya amfane su kaɗan ne akan da a cako cbn din a baka ina fatan kun fahimci magana ta da ke ko so in ba a samu mai din ba sai a bayar a kudin shi shike so da ya sai da agushi buhu 25 kullum da ke ko non ne zakar buhu 25 agushi noman rani noman damina buhu biyu da rabi ko shike na sai cire kudin buhu biyu da rabi ya baka ya fitar ne zakar domin yaba mutane a gushi buhu biyu da rabi ya haɗa wani da aiki da yawan mutane ya haɗa su da aiki na farko dai shi wuski biyar ɗin shi ne sa'i sittin abin da sa'i ɗari uku sa'i ɗari uku sannan muna da gram ɗin shi gram ɗin shi shi ne ɗari shida da sittin da uku shi ne kilogram ɗari shida da hamsin da uku wa kama ɗari shida da hamsin da uku shi ne kilogram kilogram ba gram ba kilogram kaga yanzu ko a mai ɗin ne ka san nauyinsa in a mai ɗin za a fita kullum da ke ko kuma a shi zaitun ɗin shine wuski biyar kullum da ke ko da ya kai wuski biyar sai ka auna shi abin da sai aka tatse shi idan aka tatse shi aka ga mai din sai a ga mai din wuski biyar zai yi zai yi gora nawa ko kalan nawa ko jarka nawa sai a fitar mai kenan duk wanda aka baiwa man zaitun ga shi mai shine zakar zai fi mai sauki wurin ta'amuli sama da a bashi 'ya'yan zaitun nan kun gane magana ta da ke ko a baiwa mutum man zaitun zai fi mashi amfani da sauƙin ta'amali sama da a bashi 'ya'yan zaitun ɗin da 'ya'yan zaitun ɗin na manoma ne eh, eh. zakar kudi ba? ai ba zakar kuɗi za a yi ba a nan ba a zakar kuɗi za a yi ba ai a'a kuɗin wannan ɗin yanda ya sayar da shi sai ya bada da kuɗin ba wai a matsayin zakar kuɗi ba zakar ai kaga da muka zo zakar dabbobi muka ce dabba za a fitar mutum ba zai ciro kuɗi a aljihun shi ce ga ga kuɗin dabbar ba kullum da ke ba zai ciro kuɗi a aljihun ya ce ga kuɗin dabbar ba to man yanzu a zaitun za ka ciro kuɗi ka ce gashi kun gane ku sai ka ciro kuɗi ka bayan a madadin zaitun ɗin na abin da ya kama kasan rashin zaitun ɗin a nan shi yasa ake ta dogon turanci yadda an zo maganar masara sai ga abin ya zo da sauki eh. a ah, ƴaƴan zaitun din ƴaƴan zaitun ɗin idan ya kai wasu biyar kafin a mai da shi mai ko kafin a mai da shi kuɗi yanzu ya kai zakka to tun da ya kai zakka yanzu da me za a fitar da zakka sai a fitar a mai ko a fitar a kuɗi in ka samu ƙwararru da sun ga wannan gyaɗar buhu guda za su ce maka manta kaza ne haka ne in ka samu ƙwararru masana da sun ga gyaɗa buhu kaza za su ce ana samun mai kaza ne ba fa wannan ba shinkafa wannan da ake nomawa sun ce an noma buhu daya buhu nawa ake samu insha Allah eh baba noma na ce shuka lokacin da ake shuka kwanso yanayin da aka shuka kwansanta in mutum ya shuka buhu ɗaya na shinkafa to ana sa ran zai samu buhu kaza na nomanta yana fi sosai Eh ya dangana ga kyau a abinda nake faɗa muku ai abinda nake faɗa muku ku ji abinda na faɗa ai asali daman sai ka samu shawarar wurin walbaladu tayyibu ya khuruju nabatuhu bi izinin rabbi wallazi khabusa la ya khuruju illa nakida to wurin da za a yi noman yana da nashi hatsin da za a noma kyawun irin yana da nashi sannan samun dabarar kimiyyar noman yana da nashi kullum mun ɗauka noma yadda aka gada iyaye da kakanni kun lura da kyau ko ba a ce lalle ilalla sai ka yi noman inji ba tunda baka da sarari amma je a koya maka yadda ake noma kun yi ji ni da kyau ko akwai wanda yake ya ya dan yi karatun shi haka ba wai ya wuce secondary school bane da nisa a ƙauye ne ya zo yake noma da yake noman da ya zo zuba taki da ya zo zuba taki ba ya zuba taki haka a yana zuwa gindin shukan ne sai ya tona rami sai ya ɗebo takin ya zuba sai ya mayar ya rufe sai 'yan ganin suke ganin wannan ai zai jima bai gama ba amma gobe zai asara taki ba akwai economics na taki domin duk wanda yake zuba taki daga sama ya zuba haka ya zuba haka ya zuba haka ya zuba haka da zarar an yi ruwan sama da zarar ya zuba mana yayi ne takin in dai ba dan shi aka yi takin ya dan narki a kasa ba tukunna kafin yi ko ba ka yake ba yawa mun na taɓa noman kaɗan ne eh, eh. eh. eh. kun gani sai an tona sai an tona sai a to wanda yi noma irin wannan kaga ba zai hada da wanda yi na gama gari ba saboda haka sai ka ga yadda gonar da ka noma irin ta wani ya noma amma kai da yake ka bi ka'idoji da kimiyyar noma sai ga cikin taimakon Allah ta'ala an sami dan ba za a hada wanda ya sani da wanda bai sani ba halista wallazina ya'lamuna wallazina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab qala rahimahullah wa la yukhrasu shay'un min az-zaytun fi shajari inda zaitun ya sha bambar da dabino sai malik ya ce wa la yukhrasu shay'un min az-zaytun ba a hasashe na wani zaitun ko da kankani ne fi shajari a bishiyarsa amma kun ana hasashen dabinu eh ana hasashen dabinu ana hasashen inabi amma zaitun ba a hasashen shi a ce wannan zaitun din zai yi wuski kaza saboda haka bari ka je ka so man zaitun wuski ka za ka aje don kai gaskiya so kake ka aje zaitun ɗinka a sama ba a hasashen zaitun ana hasashen ana hasashe ne akan dabino da inabi to kun ga anan zaitun ya sha bamban da dabino dan man dazana ce mana ya kan sha bamban da dabino tunda ya ce wa zaitun bi manzaratin na wani lokacin ya yi daidai da dabino wani lokacin ya saba ma dabino قال مالك رحمه الله والسنة عندنا في الحبوب التي يدخرها الناس ويأكلونها أنه يؤخذ مما سقطه السماء من ذلك وما سقطه العيون وما كان بعلا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر إذا بلغ ذلك خمسة أو سق بالشاء الأول شاء النبي صلى الله عليه وسلم وما زاد على خمسة أو سق ففيه الزكاة بحساب ذلك qal imam malik ibn anas yace wa sunnatu indana abin da yake sunna a wurin a garinmu na madina abin da yake sunna a wurinmu fil hubub dangane da hatsi kuna da kyau dangane da hatsi allati yaddakhiru hannas hatsi da mutane suke ajiyewa ɗaya kenan wa ya'kuluna kuma suke ci biyu kenan ku lura da kyau ya zamana ana cin shi a matsayin abinci a ci a ƙoshi nau kenan ɗaya sannan za a ajiye shi ba tare da ya lalace ba nau kenan biyu me gwargwadon ajiyewar suka ce ajiyewar shine akalla za a iya ajiye shi wata shida akalla za a ajiye shi ya yi wata shida bai lalace ba kura jina da kyau masara eh a yanzu ai muna maganar asalin halittarsa ka ga dai tumatir yanzu ba za ka ajiye shi ɗan yi ka ci yi wata shi eh kullum da ke ko kaga yanzu masara dawa gero kuma kowannensu abinci ne eh? wake wake abinci ne ko yana fi wata shida ko? eh? majiwa? wake? majiwa tsutsa zai shiga sai sun mai dabara kenan shi kenan eh eh sai an mai dabara sai mai dabara din ba shi in aka bashi a kwansansa don kuma aka fitar da shi ba haka kenan an mai a kwansansa fa zarufi sun bulhi kenan annahu yadda al'amarin yake shi wannan hatsin kenan yi min masakatu saqatuhu sama'u min zalik za a karba na abin da sama ta shayar da shi za a karba na abin da sama ta shayar da shi wa masaqatul uyun da abin da ya sha ta hanyar idanuwar ruwa wa ma kana ba'lan kai da ma wanda ya sha ta hanyar jijiyoyinsa za a karbi al'ushuru ɗaya bisa goma za a karbi ɗaya bisa goma saboda haka mutum ne ya noma wake noman waken da ya yi ya yi shi ne a ƙarshen damuna ya yi wake ne ɗan kaka da i waken ruwa ɗaya ko biyu ne da ke waken sai ruwa ya ɗauke sai zama na raɓa da sanyi su suka ƙarasar da waken nawa ne zaka shi al'ushuru al'ushuru lura ke ku al'ushuru saboda mai eh, nan amin mataki na biyu kenan yanzu mun ba da misali na cewar ya yi noma na damuna ƙarshe kun da ke ko sai ya zamana da ruwan damuna ya taɓa shi yadda ke amfanin gona sai raba ta isar da shi kullum da ke ko sanyi da raba kamar da ake yin wake da sauransu abubuwa wannan zai bada ɗaya bisa goma to tambayar dan uwa ita ce da ya yi wannan ɗin sai zama na raba ba za ta iya karasar da shi ba sai da ya samo inji ya haɗa da wani ruwa da ke kusa da su aka maza da aka karasa sai mu duba mu ga a cikin su wanne ya fi tasiri da noman da ruwan da ishawo na damuna da ya haɗa da sanyi da kuma ban ruwa da ya yi wanne ne sun yi daidai wa daida ko ko damuna na damuna ya fi yawa ko na rani ya fi yawa kun lura ke ko idan na damuna shi ya fi yawa na ranin da ya ciko ya yi ƙarasawa ya yi za a fita da zakar damuna ne zai fi zakar damuna ne ɗaya daga cikin maganganun malamai kenan idan kuma ya zamana na ranin nan da ya yi shi ya fi yawa na damuna da shi ya

eh yana nan kan da yadda muka faɗa na tasiri dan za a duba tasirinsa lura da ke ko za a duba tasirinsa amma bana fa mun samu ruwa sosai ko shekarun nan bara da bana an samu ruwa sosai alhamdulillah eh, eh a ba karshen damuna za ka yi magana ba farkon shuka za ka yi magana farkon shuka za ka yi magana idan lokacin shuka ya yi hankalinka ya tafi wani wuri baka je ka yi shuka ba sai daga bayan hankalinka ya dawo ka zo ka yi shuka to za ka ga sakamakon wannan jinkirin a ƙarshen damina haka ne shi ne ya eh, eh ai kasan komai lissafawa ne komai inda za ka samu manoma din za ka ji suna cewa kwana biyu in ka ƙara yi shuka ba to amfanin dabbobi ka shuka kwana biyu za ka ga cewar in ka kara kwana biyu baka shuka ba za ce shukar abu kaza ta wuce sai shukar abu kaza ko bakwacin ire-iren waɗannan kamar yadda muka ambata kwana biyu in ka kara saboda ana hasashen kaza da kaza zai kasance da izinin ubangiji su wa wata. da kuma ƙididdigar ruwan da ya ce da ƙididdigar ruwa kuma da abinan kalandar bature yana cutarwa imana ba mun faɗi cewa yana cutarwa kan al'ada ba da sauransu kenan da za ka inda yanzu da yanzu da damunan mu ta banan nan da ta wuce da ta kare ne 22 ga watan Muharram 22 ga watan Muharram aka ruwan ƙarshe, kun lura da ke ko to ka lissafa ruwan farko da za a yi nawa ne ga watan musulunci ina fata mun fahimci wannan da kyau to za ka ɗan ka lissafa za ga bambanci saboda duk abubuwa da wata musulunci ake to kuma kun ga wani tasiri kenan ashe noman yana buƙatar a koya bayan an ce a tafi noma a je a yi noma yana buƙatar kuma a koya kun bai wannan da ke ko in ba haka ba kuma mutum zai kwana a ci. koya kuma ta ɓangare koya da wanda yake aikin sa noma ya gaji noman iyaye da kakanni sannan da koya kuma wani wanda ya karanta noman a faifa a aji duk za ka haɗa a wurin ka koya kun da kyau ko idan mutum sun surutun koya i a makaranta bai je ya shiga gona ya gaya da take ba to zai zama akwai akwai matsala idan kuma sun surutun mutum noman damuna ne ya yi talaki ne iyaye da kakanni in bai ɗan haɗa da na zamani ba za ka akwai matsala ina fata mun fahimci wannan da kyau ko akwai shugar da take bukata a bata tazara akwai shugar da ake ta kusa kusa akwai kuma wanda ake wa kwaya uku akwai wanda ake wa kwaya hudu akwai wanda ake sawa kwaya daya ina ba ta duk koya ake yi kullum da ke kusa nan kuma gyara kasar kafin a yi shukar shi ma koyan shi ake yi sai ka yi bajiya ko ka yi karkabeta ko ka yi abubuwa da yawa da ake yi sannan wannan ruwa ne idan an yi shi ake shuka wannan ruwa ne idan an yi shi kuma shi sharar gona ake yi duk masana sun san waɗannan abubuwa ne sai mun je kitabul zira'a idan ake noma sai a yi bayani yanzu mana zakar amfanin gona ne kusa akwai almuzara'a kitabul muzara'a yadda ake noma ake kaza ake kaza ake sai mutum ya koya komai koyan shi ake yi kar ka ji kawai an ce a fita a yi noma kawai ka kama hanya ka je ka share daji ka yi Kullum da kyau ko wanda ya baka hayar wurin masu ya ce yana baka haya a ranar zai je kona kuɗin don ya san yana sa rai yau ko gobe za ta tashi don ya san wurin ba zai yi noma ba ko da ya ganka daga birni ne kai ka shigo birni sai ka ce da shi na kawai shi ma yau ka shigo kawai zai ce da kai na birni wannan birni ne bai san wuri ba ina ba don kun gane komai koyan shi ake yi kuma ba a ha'inci ha'inci bai da kyau komai koyan shi ake yi in ka koya kuma da izinin Allah ta'ala za ga tasirinsa ba ka taɓa haɗa aiki na wanda ya koya da na wanda bai koya ba ina fata kowane irin aiki Allah ta'ala ya amfana da mu baki daya qala rahimahullah wa masu iyabin bin nadhi nisfu al-ushr da abin da aka shayar da shi na hatsi da amfani da noman rani nisfu al-ushr qala rahimahullah idza balaga khamsata awsuqin idan ya kai wuski biyar bisa'il awwal da sa'in farko an an ce sa'in farko shine sa'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi lisa ya ce sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam sa'in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ike shine mudun nabi hudu shine mudun nabi hudu wa ma zada ala zali ala khamsata awsuqin duk abin da ya karu akan wuski biyar fa fihi zakatu to akwai zakka akai bi hisabi zalik a wannan lissafin na al'ushuru ko kuma nisful isa ko ga abin da na faɗa cewar babu al'aukas a zakar amfanin gona inda ka samu sa'i 300 sa'i 301 za a raba shi gida 10 sa'i 302 za a raba shi gida 10 in ka sami amfanin gona buhu 101 har wannan ɗaya shi ma za a mai zakka na maimaita a darasin da suka wuce ba wai zakar dabbobi ba ce zakar dabbobi shine shanu talatin tabi'a ɗaya talatin da ɗaya tabi'a ɗaya talatin da biyu tabi'a ɗaya talatin da uku tabi'a ɗaya talatin da hudu tabi'a ɗaya har sai ya kai hamsin a arba'in ne ya zama musinna kullum da ke ko to kenan kaga wannan abin da ke tsakanin ba shi da ke shi shine aukas a dabbobi to amma a amfanin gona amfanin gonan da ka noma gaba ɗayan shi muddin ya kai wuski biyar shi za a ce a raba goma kawai saboda haka ya noma buhu ɗari da ɗaya sai mu a raba goma buhu ɗari a raba goma nau kenan buhu goma buhu ɗaya a raba goma buhu ɗayan yana ɗaukar mudu hamsin da biyar a raba goma ya zama mudu biyar da rabi shi kenan mudu biyar da rabi shine sake na inda zai dauki buhu goma ya fitar bai gaba fitar da zakka ba dan bai yi zakar wannan buhu ɗayan ba wana ji ke ko bai fitar da zakar wannan buhu ɗayan ba kada ya ɗauka cewar sai idan ya kai goma ne yake zakka saboda haka yanzu ya fitar da zakar buhu goma saboda an samu ɗari kowace goma ɗaya kowace goma ɗaya yanzu shi wannan ɗayan ai bai kai goma ba wannan kuskure ne ai muddin lissafinka na farko abinda ka noma ya kai wuski biyar to fa kawai za a raba shi gida goma ne a fitar da ɗaya قال مالك رحمه الله والحبوب التي فيها الزكاه الحنطة والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والعدس والجلبان واللوبية والجلجلان وما أشبه ذلك من الحبوب التي تصير طعاما فالزكاة تؤخذ منها بعد أن تحصد وتصير حبة قال مالك رحمه الله والحبوب قايا هسي التي فيها الزكاة وتأتي متى زكاة إذا الحنطة alkama wa sha'ir da babbar shinkafa kullum da ke ko wa sultu da abin da ake kira a sultu suka ce wani nau'i ne na shinkafa nau kenan uku wa zurra da dawa dawa an ce da ita dawa ne domin a kira halittata ta yi kama da dawa domin hatsinsu daban hatsinmu daban kullum da ke ko sai dai a duba a ga wanda i kusa da shi ta sha'ir da muka ambata a nan ba ta kai girmanta bai kai da shinkafa da muke amfani da ita a nan ba wadduhun da tamba aka tamba baki-baki ce ta yi kama da me ba ana amfani da ita ba tamba ba ana ci ba ba ana kunu ba kunin tamba kware kuwa akwai ta jihar kaduna ana noman ta jihar kaduna mai sha'awa ba da tamba da nima duk akwai su duk abinci ne ana kunin acca shi ne ana kunin acca ana yi wal urzu da shinkafa a eh, tambati a eh, ko da ke ban san suke pronouncing nata ba amma dai a hausa ne tamba t eh, a m b a yau a yi shinkafa ita ce abincin duniya ne kaga akwai a sha'ir karamar shinkafa akwai al'urzu shinkafa irin tamu tana akwai kuma asultu wani nau'i ne na shinkafa idan ka samu balarabe ka ce mai rus rus rus urus din ta bai ke cewa rus wai mana shinkafa ke rice ke aha ai shinkafa kusan ta zama abincin duniya za ga shinkafar kala kala ce yanzu kaga yan najeriya ai ko a najeriya shinkafa kala nawa muke da ita kamfanonin shinkafa da muke da su yanzu a najeriya eh suna da yawa ashe da zama kawai aka yi ana kawowa daga waje da aka ce a tashi ashe akwai maza a garin ba an tashi kowa ya an ji ano kana ganin kamfanonin shinkafa na salamatu lafiya eh yanzu ba ka ganin mai da ake shigo da shi yanzu sai ka ga wani tanki kai sai ka ɗauka ruwa ne tankin ruwa ne tankin mai ne daga nan najeriya aka yi shi a nan najeriya aka yi mai sosai ba wai daga waje ba allah ta'ala ya amfani da mu da wal adas da adas wal julbanu da julban wal lubiya wal juljulan eh ina ta mimita larabcin wal adas to ai shi suna ne suna yana da fassara ku yi a suna yana da fassara suna yana da fassara falon ma zaba na ibrahim rawo lokacin da fushi ya abin nan firgici da razani ya bar annabi ibrahim haka za ka sake maimaita ibrahim ɗin haka za ka sake maimaita ibrahim ɗin kun da kyau ko ko tafiya yi ka dawo aka ce ka karanta report a cikin report ɗin da kake karantawa sai ka faɗi sunan otel ɗin da kuka sauka ya za ka ce sunan shi za ka faɗa ko da wasu za ka faɗa mana sunan shi a ce sunan grand palace ya za ka faɗa shi ne ai shi suna ba a ba a fassara shi ga mutane suna ce malam mai fassara abu kaza suna ba a fassara shi mai fassara ibrahim mai fassara yusuf na'am yanzu abin da ke faruwa abin da ke faruwa sai dai a harshen su a harshen hausa mai fassara wannan mai hausawa suke kiran shi shine mai hausawa suke kiran shi kun lura da kyau ko eh a ba ba fassara ce ta baka je da na faɗa ba mai hausawa suke kiran shi ibrahim mai ake kiran shi da yaren hebrew abraham abraham yasa kake gana a su ibrahim a cikin qur'ani da ake karansu da abraham da abraham kullum rajin kyau za ga ka da kyau za a ga su ba su da ya'un za a ga tsakanin ha'un din da mimun an yi ya zawaidu ne haka ba su da dungun ya'un wasu kala ibrahimu eh, <laughs> sabon karatu ke za ka gansu ina son sai dai a ce a yare kaza ya ake kira ba wa mai fassara shi ba ko waɗanne yare da yadda suke kira ɗaya kenan sannan na biyu yana zuwa ne a kai idan akwai abin in babu abin sai da a yi ƙoƙarin kusantar da shi in dai babu wannan abu sai da a ga wanne abu ne ya yi kama da shi sai a ba shi sunan shi meetings meetings eh a'a ba things ba t ti ko tils ke kirin shi ko tils ne a eh, me kenan ba shi ba akwai tils tils a eh. a? Hmm? Eh. cikin wadda waɗannan hububin ne cikin waɗannan ne zan zo muku da hotunansu wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza wannan shi ne kaza in kuma Allah ta'ala ya sa na zama muku da su a leda ba shi kenan eh kamar ya da hatsin Allah ta'ala ya samu samu aka samu da sai a zo shi eh, ina zuwa ina zuwa ina kul ina zuwa ina son mu lura da kyau yanzu ka zo fassara ma wani gero ka zo faɗan gero in fa ba su da shi to sai dai ka buɗe aji eh <laughs> sai ka bude aji na koyar da shi sanin gero amma in suna da shi to sai dai ka ɗauko ka ce mai wannan shi kenan sai ce oh shi abu kaza ne ko ba ka yi ba saboda ka wannan shi ne abubuwan da suke da shi yi zago gana ba da ka'ida abin da ake ci a ƙoshi a matsayin abinci sannan za a iya ajiye shi waɗansu da ba su fahimci karatun ba sai suka ce iya wannan ake wa sakka ba su an taɓa yin magana ba kamanta da su a nan najeriya akwai wanda suke cewa eh, dawa babu zakka masara ba ta da zakka eh saboda ai ga abin da malik ya nasanta a muwatta ya nasanta himba da ash'ir da asultu da azurra da Duhunu da al'urdu da adas da julbanu da lubiya da juljulan shi suke da shi shi wannan suke da shi kullum shine kuma a matsayin abincin ina fata mun fahimci wannan da kyau har ma malamai suka ce akwai wanda malik bai kawo anan ba bai kawo turmus ba turmus bai kawo kaza bai kawo kaza shi sa malik ya ce wa ma ashba zalik sai ya riskar da turmus ya fuskar da ful duk a cikin wannan wa ma ashba zalik da abin da ya kama da haka min al-hubu na hatsi allati tasiru ta'aman wanda yake zama abinci ful shi awa goma sha biyu ake dafa shi faru eh? shi ma ake dafa shi ko wajen awa takwas ke dafa takwas zuwa sama eh ba kalwa ba ce eh. ni abincin na gani allah ya samu je ka gani eh ban ga ƙwayayen shi sosai ba a shi sai ce ban ga ƙwayayen sosai din ana dafa shi din yayi kama da wake haka tsakanin wake da wanda ake kira da kwaruru a nan gujiya nan wuraren za ka su. abinci ne sosai a ƙasashen larabawa da sassafe shi za ga ana zuwa ana siya kullum da ke ko sai ka hada da gurasa Allah wannan zuwan da muke sudan kai na ga ciki na ai ba san lokacin da na kama cin shi ba <laughs> ka nemi wanda ka saba din ka nemi wanda ka saba din baka same shi ba su za ga abincin mutane ne shine abincin su allati tasiru ta'ama wacce take zama abinci fa zakatu tu'khadhu minha ba'da an tu'sala wa tasiru habba ana karɓar zakarsu bayan an gyara shi ne ba da an tuhsad bayan an gyara wata siru habba ta zama ƙwaya qala rahimahullah wan nasu musaddaquna fi zalik wa yuqbalu minhum fi zalika ma dafa'u qal malik ibn anas yace wan nasu musaddaquna fi zalik su kuma mutane za a gaskata su akan haka wa tuqbalu hun fi zalika ma dafa'u za a karbi abin da suka kawo a matsayin zakka kullu ba za a tsananta wa mutane a ce dole dole sai ya nuna sha'o a wannan stos ɗin ɗin da ya zuba amfanin sai an je an kirga sai an yi kaza sai an yi kaza muddin rashin gaskiya bai bayyana zahiri ba wannan in dai suka kawo wannan shine zakasu shikenan sai a karba wasu ila malikun mata yukhraju min az-zaytun al-ushru aw nisfu qabla an-nafaqa aw ba'daha faqa la yunzaru ila an-nafaqa walakin yus'alu anhu ahlu كما يسأل أهل الطعام عن الطعام ويصدقون بما قالوا فمن رفع من زيتونه خمسة أوسق فصاعدا أخذ من زيته العشر بعد أن يعصر ومن لم يرفع من زيتونه خمسة أوسق لم تجب عليه في زيته الزكاة وسئل مالك أنت بإمام مالك ابن أنس متى يخرج من الزيتون العشر yaushe za a fitar da ushiri na zaitun idan ya zama na amfanin noman damina ne au nisfuhu ko kuma rabin ushiri idan ya zama na noman rani ne yaushe za a fitar a ƙabalan nafaka kafin a gyara shi ya isa abinci au ba da hako bayan an gyara faƙala sai ce la yunzaru na nafaka a nan ba za mu tsaya mu kallaci bayan ya zama abinci ba walakin alu anu halu, za a tambayi masu shi ne za a tambayi masu shi kama yus'alu ahalu ta'ami an ta'am kamar za a yadda za a tambayi masu abinci dangane da abinci wa yusaddaquna bima qalu kuma za a gazgata su akan abin da suka faɗa Fa faman rufi'a min zaituni khamsatu awsukin fasa'ida duk wanda aka lissafa zaitun dinsa zaitun dinsa ya kai wuski biyar zuwa sama ukhidha min zaitihi sai a karba daga man al'ushru da ɗaya bisa goma ba da an yi usar bayan an tatsi an matsi faman lam yurfa min zaitunihi khamsatu awsukin wanda ba a samu wuski biyar ba lamta tajib a laifi zai ta zaka wannan bai zaka ba ta hau man ba zaka ba ta hau man ba ke al'amuran zakan suna da sauki abinda ake bukata a karantar da mutane a tsoratar da su Allah kuna jina da kyau ko ba a ce dimin da'imin dan kana jami'i a ma'aikatar zakka sai ka bi lungu lungu na inda ya ajiye hatsi ka kirga ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza tsanantawa kuma sai ya kawo rashin gaskiya kullum da ke ko tsanantawa a irin waɗannan abubuwan sai ya kawo rashin gaskiya sai a buɗe mutane ƙofofi amma a haɗa su da Allah su fahimci wannan haƙƙin Allah ne ba wai suna bayawa ne don wanda suka bayi arziki ba a'a su ji cewar sun sauke haƙƙin Allah ne shine ina fatan kun bayyance ni da kyau قال مالك رحمه الله ومن باع زرعه وقد صلح ويبس fi akmamihi fa alaihi zakatu وليس على zaka اشتراه زكاة ولا يصلح بيع الزرع حتى ييبس في أكمامه ويستغني عن الماء yanzu ya sai da amfanin gona tun a gonar wa zai fitar da zakka kun da kyau wanda ya siya ko wanda ya siyar ƙala maliku rahimahullah wa man ba a zar'ahu wanda ya sayar da gonarsa ba ya sayar da ƙasar gonar ba dandanin gonar ba amfanin gonar yanda ya sayar da amfanin gonar shine shukar kenan wanda ya sayar da shukarsa wa salaha shukar ta yi wa ya bisa kuma ta bushe fi akmamihi shukar ta bushe a cikin ƙwanso ƙwanso ya yake da nufanci eh haka ne shi ne sabo yana da kwakwato haka ne a ba haɓawo ba ɓawo daban ƙwanso daban kullum da ke ko akmam ya zuwa a cikin ƙwar'ani eh. akmam ya zuwa a cikin ƙwar'ani wani nake so ya zo a cikin a yana ilahi ilmu sa'a wa man ba a zar'ahu duk wanda ya sai da shukarsa wa salaha shuka ta yi wa ya bisa kuma ta bushe fi kimami a cikin ƙwansu shuka ta yi gonar shinkafa ce yake da ita ga shinkafar nan ta nuna abin da ya rage kawai a yanki sai ya sayar ita haka fafihi zakatu zai fitar da zaka wa laisa alal ladhi ishtarahu zaka wanda isiya ba shi zai fitar da zaka ba wanda ya sayar shi zai fitar da zaka wala yasluhu bai'u zar'i bai halatta a sayar da shuka hatta yayi bas har sai ta bushe fi akmami a cikin kwanso amfanin gona na na dabino kenan na dabino kenan ta bara kalwar da ke ko ta isa ci kenan mangoro da da goiba da sauransu amma yanzu wannan shuka ce na hubub hatsi shi sai ya bushe

ai ga karatu kuma yanzu sai mutum ya ɗauko abin da zai ɗauka kasan ana cewa ɗiban gonar rani kasan da rani ƙasa ta shanye ko ƙasha ta shanye ruwa sai ga gona kamar ta tarahu ko sai ga gona kamar tarahu sai ce kai in Allah ya kai mu damu na zan noma gona kaza da gona kaza da gona kaza da gona kaza shi ya zo da ya zai shiga gewa sai ga nan da ne ya tsallake gonar in damuna ta yi kuma ka zo <laughs> aiki sai ka gaba ta buɗe malik ya ce wala ya sulhu bai zar'i ba a sayar da shuka hatta ya yi bas har sai ta bushe fi akmamihi a cikin kwansanta wa ya staghani an ilma kuma shukar ta wadatu da ruwa ko an yi ruwa ko ba a yi ruwa ba za ta kai masara bayan ta yi goyo sai ta bushe ke قال مالك رحمه الله في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصادي أن ذلك الزكاة وقال سمعت من يقول من يقول ذلك مالك مفسر كنا قال مالك رحمه الله في قول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصادي كفتد زكاة سران الجربي وآتوا حقه كباد حق إنسان حق ونشوك يوم حصادي راند أك جربي qala maliku anna zalika zaka abinda ake nufi da haka hudun nan shine zakatu ai wa atu zakatahu yawm hasadi wa qad sami'tu man yaqul zalik naci cikin malamai wanda yake fassara ayat da haka qala maliku rahimahullah wa man ba'a aslaha itihi au ardahu wa zalika zar'un au samarun lam yabdu salahu fa zakatu zalika ala al-mubta' وإن كان قطابا وحل بيعه fa zakatu zalika alal bai'i illa an yashrita hal mubta qala malik rahimahullah wa man ba'a wanda ya sayar da asalin gonarsa anan me ya sayar wato mu lura da kyau ƙa'ida ta shari'ar musulunci ba wai ya tsaya ne akan tsarki da sallah ba kasa sai mutane suke ɗaukan an ka ji an tambayi malamin to abin da ya shafi tsarki ne sallar shi ta yi ko ba ta yi ba amma abin da ya shafi aikin gona da waɗansu abubuwan wannan yana ganin kawai duk yadda shi ya yi ta yi kun yi shiru yan duk waɗannan abubuwan ya ga ba kwace hukuncen tsarki ba ne wa man ba a asula ha'itahi wanda ya sayar da gonarsa asalin gonar ba wai amfanin gonar ba au ardahu ko filinsa wa fi zalika zar'un a filin akwai shuka ko kuma a gonar akwai shuka au samarun ko kuma akwai 'ya'yan itatuwa akwai gwaiba akwai mangoro akwai kaza mana waɗanda ake fitowa da zakka lam yabdu salahu bai isa a sayar ba ku lura da kyau a nan ba amfanin gonar ya sayar ba gonar ɗungurungun ɗinta ya sayar kuna ji da kyau ko shi yasa ka ji ya ce lam yabdu salahu kyawunta ba ta bara ba saboda ba shuka da ya sayar ba gonar gaba ɗaya ya sayar shi wanda ya siya gonar ya siya in yana gada ma sai cin kana bukata ma ka zo ka sara kayanka shi gobe za a sa foundation dirgashi kuna ji da kyau ko fa zakatu zalika almabta wanda zai fitar da zaka shine wanda ya siya wanda ya siya shi zai yi zakka ai eh? an sai gaba ɗaya kenan dama an ta yi cinikin ayi kalori da kyau an an ta yi cinikin a gaba ɗaya za a yi cinikin an an tashi cinikin cinikin gaba ɗaya za a yi nan za ka ji a ce ai ga shuka ma a ciki sai ka ji an sa shukar a ciki duk da ba ita aka yi niyyar sayarwa ba amma sai saboda kasantuwa ta a ciki sai ta ɗan ƙara farashi to a nan an tashi fitar da zaka wanda ya shi zai fitar da zaka shuka wa in kana qattaba idan kuma ta riga ta nuna wahalla bai'uhu ya ta kai matsayin da za a sayar da ita shukar a karan kanta ta halatta a sayar da ita kun da kyau ko tunda kun ga in sai da shuka ne a matsayin shuka sai ta isa a ci amma yanzu ba shukar ya siyar ba gonar ga filin gonar ya siyar ko fekin gaba ɗaya sayar sai malik ibn anas ya ce a lokacin da aka yi wannan cinikin na fili akwai shuka a ciki kuma shukan ma ta nuna ta isa a sayar da ita fa zakatu zalika alal ba'i to wanda ya sayar shi zai fitar da zakka kun da ke ko wanda ya sayar shi zai fitar da zakka ba wanda ya saya ba illa an ha alal mufta sai dai in yayi wa wanda isiya sharadi ya ce to da sharin bakai za ka fitar da zakka don a zo a ce zakka ciki ko zakka waje haka za a yi cinikin zakka ciki ko zakka waje ma'ana ni da na siya ni zan yi zakka ko kai da ka sayar kai za ka yi zakka duk in an zo ciniki akwai yadda suke yi in zakka ciki ne ma'ana kai da ka siya kai za ka yi zakka to akwai yadda za ka yi cinikin in zakka waje ne shi da ya sayar shi zai yi zakka akwai da za a cinikin aka yi ina ba ta kuma yi magana ta da kyau to duk waɗannan su masu da mai siya da mai siyarwa da waɗanda suke ba da shawarwari duk sun san yaran da ake yi zakka ciki to in an zo kasuwancin yadda za a yi cinikin daban yake zakka waje in an zo yadda za a yi cinikin daban yake Kullum da kyau ko kun ga dai muna magana kan zakka ne amma kun ga da nau'i na kasuwanci ya shigo domin shi karatun gaba ɗaya sashi shi yana taimaka ma sashi mhm. tun na zaka na so ke tambaya nam eh, da ai rashin noman zaitun din ne saboda haka ba duk da ba ma noman zaitun a nan Ko kamar agushi wai agushi gyada kullum da ke eh riɗi riɗi daman da sunan shi ma ana fitar mai da zakka shi riɗi da sunan shi na riɗi ma ana fitar mai da zakka ka lura ba sai an kiyasta shi da wani abu ba sai dai shi ma yana cikin masu mai ka gane ko na ana amfanin gona Eh. ka lura idan amfanin gonan ya isa ci idan ya isa ci wanda isiyar shi zai fitar mai da zakka idan bai isa ci ba wanda ya siya domin yana karkashin kulawa wanda isiya ne in ya gada mai ci eh, eh, kula da shi in ya gada mai ce akwai mai dabbobi a cikinku yana bukata ya zo ya abin shi gobe zai fara aiki a wurin a'a gyarawa karasa gyarawa zaka shi amfanin gonar tun da ya isa ci in an gyara shi ya kai wuski biyar shi da ya siya shi zai eh, na'am eh eh na gane yanzu na gane a kudin zai fitar a kudin zai fitar saboda ai a sayarwar da yayi ya sayar da kuɗin ne a sayarwar da yi masara ce a ciki ta yi kaza ta yi kaza a ciki ya karɓi kuɗinta kullum da ke ko tun da ya karɓi kuɗinta yanzu da kuɗi zai fitar a ba kuɗi ba sai ya eh, magana shi ne kuɗi ba sai ya dawo shekara ba a nan take zai fitar da zakas eh duk sai ya hasashe a fitar mai da kuɗi a duk ranar da aka aika ga hasadihi din ranar da aka gyara shi gaba daya ka lura da ko ranar da aka gyara shi kaga muna da gyaran shinkafa shine a cire ta daga cikin zanganiyarta ta zama tana cikin kuntu kun lura da ke ko wannan shine ka. ba wanda ya shinkafa sai ta sai ka fitar da ita tsaba sai ci sannan za a fitar mata da zakka

Eh. Eh, eh. ba su suke haka ba da sauki ai wajen hadawa ba an yi shi da niyya ba ne daya sannan na biyu wasu wasu zanganniya daya biyu da ba su da kyau da sun zama kamar burtuntun haka ko ba su fito da tsaba ba ana sa su ne cikin dami ba wai dami ɗaya ake ware musu ba sai ga wannan an sa guda ɗaya wancan ma an sa guda ɗaya haka ake ɓatar da wannan ba kuma insha Allah abin da dan waye faɗa gaskiya kwatanta fitar da zakka kwatanta fitar da zakka kuna jina da kyau yadda ta dace ba kamar manoma ba suna ƙoƙarin kwatanta fitar da zakka a cikin dukkan nau'i da muka ambata da kuɗi da amfanu da dabbobi manoma suna kwatanta fitar da zakka sosai nan za ga wani fa gaba ɗaya buhunan ne ba tare da an buhunan ne an zo ana kirgawa ana kirgawa da an zo tara sai a ware ɗaya ko dami ne da an zo tara na goma sai a ware shi zama zaka ana kokarin kwatantawa sosai da sosai kaga yau mu hasadi din kenan tun a nan filin ma da aka yi gyaran a nan aka ware wani ma da kanan yake wucewa a kai wuri kaza ba wai daga gidan shi ake ɗauka a kai ba a daga gona tashi zai ce a kai inda za a kai zakarsu guda tara suna wucewa gida guda ɗaya kuma yana wucewa wurin zakka ina jin ka bayan eh, nan take kuma sannan ga zakkan filin nan da ya sai eh, shi zakkar amfanin gonan nan take shi zakkar filin daman sana'a shi sai da fili idan sana'a shi sai da fili sai ya zama na filin ya shekara ko shekara biyu to zai fitar da zakar shi nan take idan kuma larura ce kawai ta sa ya sai da filin ba wai sana'a sai da fili ba to sai kudi shekara sun dama kudin kudin suna na arayi kamar ya zakari a'a shi na kayan gona daban ai kowaye sai ita zakar amfanin gona kowaye mutum ya noma shi zai fitar ne nan take ka lura da ke ku ai kaji ya ce sai in mai sayarwa ya sa sharaɗi kaga a nan za a daidaita kenan zai lissa bai gano zai fitar da zakka sai ya rage a farashi kun lura da ke ko na alaikum salam yanayi wanda ake ya da ke sauka zai iya kai ma sun ah, shuka ko amma sai dabara da rani da kuma zai iya eh wannan buhol din da yana cikin noman rani ne saboda haka idan ya zamana da noman rani da shi wannan ya fi yawa da noman damuna da wannan wanne ya fi yawa wanne ya fi yawa shi za a fahimci shi a yi za ka yi lissafi in da aka lissafa ga wannan ne ya fi yawa shi ke subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta